problem da shi bai da problem da iyayena daga can ne mahaifiyan shi aka samu wannan ishu din ita akwai wanda take so ya aura ya ko kananta ne haka so Allah kuma da na ga bai yi ba da ni din kawai ma sai na ci gaba da harkoki na na rayuwa na ɗauka kawai komai ne na Allah sai daga bana ga programs ɗinka sai abin ya dan bani sha'awa na ce bara in yi magana ka san sometimes wani lokaci zaka ga mutane wani akwai sulan mijinki baki sani ba wani dole sai turo shi za ki samu mijin amma ba ki sani ba abin sai ya jinkiri sai ya dile sun yi lokacin da Allah ya yi so ni kawai na ɗau rayuwa na a haka ne gaskiya yasa ke komai a cikin rayuwar ki mai da shi normal wani tawakkali da Allah wani normal ki ɗauki rayuwar ki eh ni kawai ina fata jinkiri na ya zame ma alkhairi da ni da iyayena baki ɗaya kuma kin nuna cewa a nan ba wani abu ne saboda kannin ki ma sun yi aure da kika yi musu wannan ma auren ma da suka yi so? Eh, ni na ta hidiman komai ma ko ta ce ma kike musu hidiman auren su ma ai to ai tun da ni ne a ce uwan mu yau uban mu da Allah ya kawo musu miji yaushe zan tsaya yin wani abu na san ni lokaci na ne bai ba tun da duk gidan mu ba wanda ya kai ni irin a ce ana so farin jini da sauransu so amma sai kuma ni kaddara ni Allah ya dora mu haka na jinkirin auren so kaga ba abin da zamu ce sai godiya ga Allah tunda har yanzu ba mu taba guduwa muka ba iyayen mu ba mu bijire musu ba in mun yi tafiya sun san inda muke muna business gaban su sun san irin kasuwancin da nake ban zan musu liability ba ban komai ba so alhamdulillah kullum uwata tana min addu'a ubana yana min duk safiya zan gaishe su su min addu'a so ai kaga wasu da suka kai age ina ma iyayensu ba su san yadda suke ba ya ya Okay, wasu wasu wasu ba su kai ejin ki ma sun je sun kama wurin kansu ne suna business suna wurin kansu amma ke kina business har gobe gidan iyayen ki kike so yanzu haka magana na nake ma a daki na kuma a gidan ubana kuma ka business ina a daki na gaskiya wani yin business kike ina sassai da kayayyakin a atamfa shadda material sarkoki galuluwa trolleys yawwa shaddoji dai da ya duka na maza komai dai zaka ga fit dina ma a facebook ina postin abubuwa a whatsapp a ina ne duk dai gashi na muna dai neman rufin asirin allah da zaka fi karfin wasu abubuwa a rayuwa ba sai ka takura ma iyaye da sauransu ba tunda mutum ya girma eh, wato you are a business woman kenan kuma kin dogara kan business ɗinki ababen da kike yi which is enough for you eh, amma kar a ɗauka kuɗi gare ni fa. <laughs> Domin inda baki wanga magana ba akwai ɗan wana nan ga sunan Shugoza ya kira ai ya zamani cewa a ah, business woman bari ya kira ba na son wanda bai da abun yi na son mai abun yi wanda shi zai ɗau responsibility ɗina ba ni zan ɗauna shi ba sai dai mu taimaki juna amma kin tabbatar yau kina da shiwo kina da kin tabbatar cewa yau za ki samu miji eh, insha Allah kuma ina Allah ne da ikon Allah kin tabbatar yau za ki samu miji in Allah ya yarda. Masha Allah, masha Allah, masha Allah. Komai sai mun saka Allah ciki lamarin ke tafiya kuma ga wannan wata mai albarka da muke ciki muna ta roƙon shi muna addu'a muna karatun Qur'ani mun sujjada muna roƙon Allah. So ga gani ba abin da ba zai iya faruwa ba a rayuwa na alkhairi. Sa'annan wantin kin ce baki son yaro domin ke eh, babban yariya ne. Wow, na ji daɗin wanga wed ke babban yariya ne ba ki son yaro me kike nufi da haka to ai ina proud da shekaru na ta, fa years yarinya ba yarinya bace ban yi aure ba age dina a mace ba Hausa so kaga ban san age dina ko irin kasa da ni na fi wanda ya ban irin mutum na da fot wani abu din na shine da dai ni dan ni a rayuwata ina son namijin da yawan kamar tanya spet haka dai ni bai mun tsufa ba shine dare ne saboda da abin da zan yi min uzuri amma sarki zaki wuce zan dauko dan ishirin da wani abu da ne abu ya gani babban banza ai mun uzuri a ce yarinya ce a kyale ni to shine amma wuce zan dauko ma kaina wahala okay so okay abin da kike nufi da baki son yaro kina nufin shekaru kenan shekarun kike nufi jitu wallahi ba that's great all right so um, jama'a mun dai ji abin da ƴar uwanmu Hadiza na na Hadiza ta faɗa a gaske ta nuna ba ta son yaro a aure take so kuma ta business ba ta zo wasa ba shi yasa kawai gaba da ce sarki zaki wani irin rufe huska rufe huskar na <laughs> ne ba ni cikin wannan ita ba ta ba ta da wani a rufe huska rufe huska ita ta zo neman aure ne ta yi aurenta Allah ba ta miji ka yi aure wanda sauran jama'a kuwa kuri um, ya kuri na delete some um, ajadi tana zuwa seconds Not delete some wasu okay. Richard, unnecessary, my fool. jama'a ban mu da layi ba na ga da zuwa na ta kira muna ta kashewa a Aji kina so kina kina son duban India movie ko? Ko wani wani wani movie kike kike son duba na Hausa ko India ko na Turawa? Eh, ba wanda ban dan kallo amma dai irin ni ba sosai ba saboda ban da chance sosai gaskiya ke baki da lokaci baki da lokaci ma Wallah especially wannan dan time din irin before hmm. sallah din nan eh. so any I'm too busy are too busy yeah hmm. ashe ajiya hadiza nan fa yar gata ce fa ta sa ai kastoma da yawa irin ana siyan kayan sallah da sauransu hmm. to za ka ga wani lokaci shi yasa ina sa waya na silent sai na hmm. tashi 11 in gaggar su sami nake kuna data so daga nan kuma an dasa kenan har ɗayan dare ko sha biyu. Full business, full busy. To ya za mu yi. To amma kina ganin ka yanzu kin saba da wannan rayuwa in ka saba in ka samu miji ba gani zai zama miki wani sabon abu. eh to ai wannan aure ne yanzu akwai abubuwan da dan ban da aure nake yanzu amma in ina da aure dole duk irin bizin da nake ai in ba mu miji na kulawa kuma duk namiji idan yana son mace zai ba ta tallafi sosai akan neman da take na rayuwa for example madan ɗinka ayi example da kai sarki yaƙi na ga da kanka har kana tallata mata Abinan kayan da take sayarwa kaga wannan duk ci gaba ne da abun burgewa a gaskiya matata ita ce best ni mata na ita ne best friend na abuyan fada na abuyan wasa na abuyan wushi na abuyan komi na ita ce ita she is my best friend kira kowa ba kowa kuma ya maida matar shi best friend kiza ko wani ba kowa mai da matan shi best friend ba kuma ba kowa kuma ta mai da mijinta best friend ba kowa da yin rayuwar da yake yi gidansa eh, amma wani abin ciki ina gyara jama'a kuna kuna tattabaita questions ne saboda ina gyara wasu ababa ne yan yan tiktok na dame su ku ya ah, shin wani girki kika iya sosai bakin iya gwargwado na iya girke-girke da dama gaskiya gaya mana gaskiya zan iya fefe su na komai da mutum yake so farfe su da kowa ya iya ko jin biya ta iya yi zan iya shinkafa da wake zan iya jala, zan iya taliya zan iya tun na masara na shinkafa na semo mm. zan iya miya irin agusi miyan ganye gashi nan kuka kubewa ɗanya busasshiya hajiya wani irin ganye ganye ganye ba ana kawo ganye wani ganye miyar ganye za ka ga Oh, alaifu. Eh. eh Kuma ka san Hausa ne kuma da irin nashi. Na'am. Eh, su bakin yan gwargwado ba wai ina cika baki ba. Eh, kinye girki. bakin iya gwargwado da yan soye-soye bakin iya gwargwado ba wai na ce komai ba amma dai mace dai yadda za ta yi mana ya ci ya ce alhamdulillah so ba laifi zan dan yi kokari na ga wani dai ya rubuta wai shi dai in baki iya taliya ba gaskiya mace da bata iya taliya ba baya kaunar ya aure ta Ya eh, abu mai sauki ne ko ce ya yi taliya abu mai sauki ne Iye. to jama'a kun ji wai taliya a gunta abu mai sauki ne mm. To jama'a ku hakuri uh, ku bani minti ɗaya in bai ba kawashe mu bude layi. Uh, akwai yan tiktok ku samu hakuri yau i don't know i don't know what is wrong ba ba laifi na bane i think muna da matsala ne a nan ku yi hakuri yan tiktok ok mun bude layi yanzu yanzu yanzu nan ok mm. to jama'a alhamdulillahi za mu bude layi muna tare da 'yar uwa mai suna jadiza to mun bude layi kenan ta nuna cewa shekarunta eh muna budewa kuna to <laughs> Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Kola ko da ma je ka mu duku sabo? Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala bar ma je kada? Allah jama'a kowa zai kira make sure uh, bi ma'ana yayi ready ya make sure ya yi ready sannan ya kira insha Allah mun bude layi kenan tare da yar uwan mu Hajiya Hadiza kun ga ga maganganun da ta faɗa ita ta nuna cewa kan a rufe huskanta ma a tana neman amijin aure kuma ta yi mana <clears throat> duk bayanun da ya kamata ta yi mana shi sa insha Allah za mu sake maimaita wannan bayananta da ta yi Uh, ok to kola su basu yadda ba assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola junior zaki Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh jama'a ku hakuri na ganin ko dai wuri na ne saboda na biyu kenan yau kamar mun samu dan mushkila kaɗan eh to number waya yan tiktok ai ba shi ku ba shi an ba ku number ko To, <laughs> number waya mu, jama'a gaskiya ne bar mu saka number waya a nan wanda ya san number dina dai ya zana na ga mu pin number. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Wa alaikum salam kola ya sunan ka daga naki ke kira? Kola ya sunan ka daga naki ke kira? Wa alaikum salam. Ya sunan ka daga na ke kira? sunana Aminu Baba daga Bauchi State. To Malam Aminu Baba uh, daga Bauchi State. Daga Bauchi. No problem. Shekarun ka nawa Malam Aminu Baba? Aminu Aminu Baba daga Bauchi. Eh na ce Aminu Baba shekarun nawa? Shekarun nawa Aminu? Eh? Aminu ba ko dan ajiye ka ne ga mutane na kira don Allah concentrate kanmu sosai. Kana ji na? To gyara na tafi ka dabarun ba wanda ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Ya maza ke kira fa wa alaiki salam program ya kuri maza ke kiran program lafiya kalau ya tun jiya mata ke ya tun jiya mata ke ta kiran ki kuri saboda Allah bari a maza ke kira ya tun jiya mata ke ta kiran mu program ga ku ya kuri mata program ga na maza ne maza ke kira akwai wani kuma da ya kira daga ghana wai don allah shi ma yana roka a kawo hoton shi da bidiyon shi ma za saka kamar kan da ake saka na matan shi ma gaskiya yana neman mata aure na ce to ya zubi na ce to <laughs> salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Na'am kola ya sunan ka daga ina yake kira? Aminu Baba. A ah, kai ka dawo. To Aminu Baba muna jinka. Shekarunka nawa? Talatin da takwas, talatin da takwas. To, a talatin da takwas Aminu Baba, a shin kana da iyali? Talatin da takwas. Aminu Baba, gaskiya muka ajiye ka ba za mu doke ka ba kuma. Gyara networking ka kai magana. Talatin da takwas kana da iyali. To, masha Allah, to saya da kyau ya kuri. Kana da iyali? Babu, babu, babu. A kai ma goro ne. Ba iyali, please. Ba iyali. Okay. Wani aiki kake yi? Ni nas ne a ina aiki a Federal Medical Center a Zare Bauchi. Ok, ok, ok. Uh, as me kake yi wurin? Medical center da kake kai wani aiki kake a wurin? As me. Wani position kake da shi wurin? Nas, nas, nas, nas. Nas, as a nurse. As a nurse. To, masha Allah, masha Allah. All right. Uh, shin uh, kai ma baka yi aure baka da kwashi zaiwa Amma shin da ka ga ita uh, Aji Hadiza kana son ta sosai kana son ta tsakaninka da Allah? Aminu baban nan. Insha Allah, insha Allah. To, shi kenan a Aji Hadiza shekarunsa ya kai abin da kike ce kina so kenan mu ba shi dama? Ni fa na kusan shekara daga arba'in din na abin da ya sama. Oh, talatin da takwas, talatin da tara ma ba gizo. Ba talatin da takwas ai kaga shekara uku ya ba. Wata ma ina yin shi tunani. <laughs> To, malami na Allah sa ka da alhairi wai shekarun ka ya mata kaɗan. at least dai daga 42 43 44 irin 45 haka kaga kamar dai ni duk daidai ne da ni amma ni ya ban san irin kajarmin da dan shekara biyu uku nan wallahi ya mun kaɗan. ba wai na ce a'a bane ban san kaddara na ba ka gane amma on my own ni bani da interest din haka. Okay. Haka Allah ya kwanta mun ban da yanda zan. ok ok mun fahimce ki assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola kola ya suna ya suna gargan nake kira lafiya kalau ya mun gode ma Allah kai ya sunan gargan nake kira Masha Allah, ya sunanka daga na kake kira? sunana muhammad shehu ina kira daga kamaru ni ɗan najeriya ne a damawa ok shekarun kana shekarun kana shekaru na arba'in da biyar arba'in da biyar arba'in da biyar ok shin kamaru me kake kamaru yanzu ka samu aure za ka kai ta kamaru ne ko kai za ka dawo gida? Ina kasuwanci. o kana zuwa wurin kasuwanci ne ka dawo gida kana zuwa wurin kasuwanci ne ka dawo gida ina ina zuwa kasuwanci ne dawo gida okay okay okay okay okay okay shin kana da iyali mm. ina da mata biyu ina da ɗaya a najeriya ina da ɗaya a garwa <laughs> Aji Hadiza wai na da mata biyu kuma shi ɗan kasuwa ne kina gani mu ci gaba da shi ko dai mu ajiye shi gaskiya to Allah ya zaba abin da ya fi zama alkhairi eh baki ba mu amsa ba Ansar da na bada kenan sarkin zaki addu'a Allah ya zaba abin da ya fi zama alkhairi. Masa sha mu ci gaba da shi kenan ko? Amma mata biyu sarki zaki wanda na zara shi Aisha sa muka tambaye ki mu ci gaba da shi ko dai a a aje ko. So, wai dan adamawa. Wani irin kasuwanci kake yi? tun a lokacin shekarar disamba ina harka gida da kuma ina kai kayan noma irin da sauran su taki hakan nan to a ci gaba ko dai a ajiye shi dan noma ne fa za ci abinci fa <laughs> ai duk wanda ka aura dole ka ci abinci sarki zaki. Eh, to, to, shi yasa mu aje shi gidan go. To, malam ka yi hakuri, ka yi hakuri, wai ka dibo shi da yawa kwarai mata biyu. At least ya yi daya. To, ka Ubangiji Allah ya sa aka yi shi alheri. Amin, amin, amin, amin. Shin ba za ka sake ɗaya ka Amin da wannan kyakkyawan addu'a amin kai kai kyakkyawa addu'a Allah saka da alkhairi Allah saka da alkhairi a ah, yayi yayi baka ji ba yayi maganar da nayi baka ji ba yayi ya isa na ce maganan da nayi baka ji ba ya isa haka hello Janatu Fidos. Eh, eh, masha Allah, masha Allah. Ina na iya, ya ji wanga magana wanga kyakkyawa addu'an da ya mata ya kwace addu'an shi ba ai ai gare bai ji ba kawai shi ke nan jannatul firdaus gare bai ji ba domin ya miki addu'a mai kyau ni kuma na ce masa shi ba zai saki daya ya shiga da ke ba na da yawa ga addu'a mai kyau gare ke kwace addu'a sai ce ya kwace ko ya ya ji wala Allah ya ji kamar bai ji ba fa wala Allah ya ji yake ta bayana me kace a ta gara gara bacewa <laughs> goma haka ba amma shin me experience ki da wanda kike kamar 38 da ya shigo shi kuma naga serious shi Aminu naga kamar so biyu na kira kuma ni naga serious shi kuma yana son ki fa amma me yasa ke baki so wanda ke 38 ke kina 35 shekara uku ya bai kuma shekara uku yana da yawa eh, amma da ba yawa sarki zai ki 3 years ba Shi ne na ce maka idan haka Allah ya hukunta man ai duk abin da Allah ya tsara ma rayuwanki ne daidai da ke na fahimce ki amma kin bari mun kore shi zai sake maka magana zai sake dawo ah kina da tabbas zai sake shigowa ka message saboda akwai wanda sun jira ka ba su same ka ba ya za su iya maka message da sauran sai ka haɗa su da ni da sauran su. haka in ka ga mutum kamar serious man ne akan lamarin saboda ni gaskiya na wuce wannan yanzu rayuwar irin I love you I love you nan ban iya ta. Ah. Kawai. Ajiya aure aure soyayyen gaskiya ai da I love you. wai irin aikai aikai nan kawai ba wani important issue ai akwai wasu da wallahi ba aura suka zo yi ba amma za su gwada ne a ta shiriri ta. ana fahimce ki ok tun ba wani magana ta i love you i love you ko yi tun da ba za a yi <laughs> shine ne sai kawai ku daidaita kin manna maka shi ne dama maganan aure ya shi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Wa alaikar salam kola ya sunan ka daga na ke kira? Daga ina kake kira? Ina kira daga nan South Africa. To. Garba sai daga South Africa. Bala Garba shekarun ka nawa? arba'in da tara ok shin kana da iyali ina da mata daya a ina a najeriya a najeriya ok shin sarafika da wani a wani wuri kake cikin sarafika johannesburg oh johannesburg wani anguwa cikin johannesburg ina parktown oh ok ok ok ok ok ok very right sarafika na sauri na san julius edinville inda kake ba duka na san gun Johannesburg. Yeah, yeah. ya. Oh that's great. Sa'annan shin kana yawan zuwa gida? Eh, na so study ne kawai. Oh, ka zo sarrafi ka zo ka yi study ne kawai ka koma. Ya. Me ka je ka read wurin? Kina PhD? Eh? PhD. Oh, ka je ka yi PhD ka wurin. Ya. shekarun ka nawa wurin yanzu haka so shekaran ta ta biyu kenan shekaran ka ta biyu shi shekaran ka ta biyu kana kana yawan gida zuwa gida ka dawo eh isa ne wuri a irin oktoba zuwa january okay shi sa sauran ka how long wurin I'm hoping next year next year ka kare kenan amma kan research ne is not something that is definite okay alright okay okay kamar harshen kamar ya fara juyawa kamar irin yan zulu-zulun nan ko <laughs> eh na ga turancin nan ka wani turanci harshen ka kamar ya fara juya irin yan zulu-zulun oh yeah yeah sometimes na once kana nan yeah you know you need to adapt yeah yeah yeah yeah yeah their language yeah Ah, ok kaji sarafi ya ce kullum da sai ce maka wai yayi babalas ko ko ba ka suke cewa ba yayi wai yayi babalas ko to i don't know zulu kenan oh to kai ba ka ji kenan okay all alright, alright, right all that's great um shin uh, a Najeriya wani wuri ka fito Sokoto Sokoto matanka kuma a Sokoto take yaran ka nawa na da biyar yara biyar okay um, yanzu ka wuri ajiye Hadiza na za ka ajiye ta Sokoto ita ma Sokoto za ta zauna mm. okay. uh, shin me dalilin ka na kara aure kawai ina son kara aure <laughs> just like that yeah <laughs> for, no reason just like that yeah saboda sunna ne okay okay okay okay very good amma iyalinka akwai kyautatawa sosai akwai zaman lafiya tsakanin kai da ita kai da su ba matsala ba matsala ko yaji ko yaji babu masha Allah masha Allah alright uh, shin ajadi da ta nuna cewa tana business uh, ita da kanta tana dan business shi yanzu ka aure ta zaka bar ta ci gaba da business dinta ko dai a'a kawai ta yi zaman gida a eh, business ya danganta ne irin business tana sayar da kayan atamfofi ne leshika da abin wuya zinariya da sauransu ababen da kake siyarwa ke da? It's fine, it's fine. It's fine. Shin ajiyar da kira ganin wannan bawan Allah ba shi dama ko dai a'a? Eh, ana iya bashi ana iya bashi ko dai a bashi shi sa ya yi miki a bashi shi eh, dama ku kenan ko? Eh. to masha Allah bawa Allah eh, shekarunka da kuma magananta ya yi ya convince ɗinta insha Allah shi ka turo min da nan ba, ka rubuta sunan ka kashe sunan ka ma kabiru ko garba garba ok shi ka rubuta sunanka garba na hadiza aka da ka rubuto mini muka gama ka kira ni insha Allah zan baka nan ba dinta masha Allah ba godiya Allah sa ka da alkhairi Allah sa a koma gida lafiya masha Allah to uh, Hajiya Hadiza uh, ban san irin da experience da kike da shi ba dai na ga amma yana ban mamaki a da shi ga manyan mata sun fi son ƙananan yara haka eh, maza kuma manyan maza sun fi son ƙananan yaran mata ta ma mai dalili yanzu <clears throat> yara eh, kowa ya fi son manya yanzu an bar yayin yara ni dai wallahi haka nan kawai ni dai tun ban yi haka ba ni dai ko irin samari ko ina so na din nan ni dai ba na son yaro irin wannan na girma ko <laughs> in dai kawai ra'ayina ne ba na son yaro wallahi na fi son babban mutum wanda ya girme ni to duk kankanta ta in ka girme ni ni na san cewa ka fi karfin in ka akwai wannan shekarun sannan kuma in ma wani laifi ne ma za ka zama mani uzuri tare da yafiya kaga za a zama lafiya za ka ja wani kwatanta ma akwai ma na ɗauko yaro amma 38 ma ya girme ki ai to <coughs> assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola <laughs> assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola to kola kare kan ga san ba ni bane network din gare bai maka adalci ba wallahi ba ni bane kola yasa bari mu ajiye ka eh ah, shekara uku yasa shekara uku wannan kina ganin saran ki ne ko Karfi za ki tun Satamba na 2025 na haura ke ne mhm. to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola wa alaikum assalam wa rahmatullah kola ya sunan gargaɗi na yake kira eh ya sunan ka. kola ala maka haihuwa kwanan nan ko <laughs> She ka zo neman aure kwanan ga an yaye sabo ka zo ka nemi sabo. Ok, ya sunanka ya sunanka gace? Ok, Malam Muhammad Abdulhamid, shekarun kana Malam Muhammad. Ok, to, shekaranka arba'in. Aji Hadiza ba shekarun shi arba'in mu ci gaba koriya. Kowa ɗan ya yi biyar ya zan biyar ke. Oh, to kola kana da kai dai babu tambayar kana da iyali saboda mun ji sabuwar samun haihuwa shi iyalin ka nawa eh da yara nawa yara uku ok masha Allah eh, ah, kai ma akwai wani question ba mu tambayan ka saboda na ga cewa kan da ma muke jin kuka background kana ganin cewa kai da iyalinka ana zaman lafiya yasa ba za mu tambaye ka zaman zaman ku da iyalinka ba amma abin da za mu tambaye ka shin wani aiki kake yi kana harkan sayar da mota ah, shin zaka koya wa Hadiza tuki kenan ko ba za ta iya ba tun baka aure ta ma ka fara disqualifying ta wurin tuki kenan ba ta ce ka sai mata mota ba wai ka koya mata eh aha yanzu kake magana alright amma shin me dalilin ka na ƙara aure eh to ai aure abu ne mai kyau kuma muna da yan uwa wanda eh, suke bukata aure, in muka rage Allah ya taimaka mu a rage namu ban gane ban gane ma nan maganar gawa kuna da yan uwa za ka aure ta ka ba wani ɗan uwa ne ko dai ban gane ma nan maganan ka ba da da ba aure ba ok dalilin ka na ƙara aure domin mata sun yawa kenan kana neman ka dalilin ka kenan na ƙara aure domin mata sun yawa amma na kake na ka samu wanga perception cewa mata sun yawa na ce na ka samu wanga perception wanga tunanin cewa mata sun yawa a inda muke kusan abin da ke faruwa kenan ok ah, shi sa mata duk namiji mai mata ɗaya ya kara saboda a gaskiya halin da ake ciki yanzu mata sun yawa kuma na biyu ma sunan ma'aiki Ok, wato ba auren soyayya ba ne ba wani auren na santa ba ne a bari dai mu rage hanya ne kawai. duka ɗaya ne taimako ne kuma ba mutum mutum eh, amma ba ba rijin da ka ba mu kenan kai da ka kara ne domin in ba yi ba kai ma ba za a yi maka ba eh, eh to ka gani ko shin kana ganin irin haka soyayya ya shigo ciki kuwa shin kana ganin irin haka soyayyan ya shigo ciki kuwa ai soyayya ne ya kawo haka tunda soyayya na faruwa da tausayi ne in ba ka tausayi mutum ba ka san shi ok haka kake gani ko ok to maybe tunaninka kenan masha Allah shi sa kake so kai ma ka ƙara aure ok to masha Allah shin in ka aure ta ji hadiza na za ka aje ta a zan aje ta eh a a Jos shi yanzu kai ina kake ina Jos kai ma kana Jos amma ina yawan eh, ina yawan tafiya kotun nufar Lagos aka sayi mota amma tafiyan baya wuce sati daya eh ai tafiyan kai kare kake tafiya kake zuwa ko ba ka ba mm, eh, eh, ni kai ke tafiya okay to Hadiza ta nuna tana business tana sayar da kayan a tamfa da sarkoki shin kana ganin in ka aure ta zaka hana ta yin business ko dai a'a so da hari yana da abu ne mai kyau eh za ka ya zama yanayin al'amuran al'amuran yana cuɗanya da maza amma ta yi alƙawarin za ta kiya mutuncin kanta ai amma ai business ta na mata ne domin ai <laughs> wani namiji ke daura ke daura lesi eh, eh, kayan mata take sayar da kaya abin wuya da sauransu ah, shin yanzu bari mu duba ajadi zakin mu ba shi dama ko dai maganan shi bai convince ki ba gaskiya bai yi ba me yasa me yasa wani magana ne cikin nashi da bai miki ba ni dai kawai haka nan ke dai baki ji cewa maganan shi ya iya ya convince ɗinki na auren ki ba ko? Eh. To, bawan Allah, a yi auren soyayya bawan Allah. Eh, insha Allah, a yi auren soyayya. Mun gode sosai bawan Allah. Hmm. To, Hajji da gaya min gaskiya, gaya mana gaskiya duniya kowa yana ji. Me yasa maganganun shi bai convince ɗinki ba? ne hujjojin da ya bada at tana son mace ko ba ka da kowa a family ɗinka wanda yake son aure ai ba za ta ce wa tana son mace saboda mata sun yawa in ka aure ta dan aure naka ba just kawai tana son mace tana son ta so yasa za ta aure mace shine magana Okay, eh, eh, wato kira gani eh, auren shi ba soyayya auren da yake so miki ba soyayya ciki ke saboda wani kai ma biyan bukata na duk da dai duk wanda zai aure saboda wani dalili ai zai yi shi amma dai so ɗin nan shi ne gaba. To, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum. Na, kola ya suna kirga na ke kira? Ya sunanka? Eh ya sunanka? ya sunan ka bawa Allah kola to gyara na jikin ka dawo bari mu ba wani dama kai kai ba Allah kai ba ka samu mata garin gaba ba ka samu mata nan ba ba Suleiman Haruna bane kai ba ka zo daga ba mun baka mata ba O na gode Oh, ka ba magana shi bai maka dadi ba to shikenan kai dai je ka ji da naka je ka ji da matan da aka baka <laughs> ka ji ba damuwa maganganun shi bai maka dadi ai ta ai ta din shi amma je ka ji da matanka eh wani magana ta kake ba musamman magana da kake yi ba to ba da maganganun shi ita ma bai mata dadi ba ga soja a soja na assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu soja wa alaikum salam soja <laughs> jama'a ga soja na soja sarki zaki soja ne na Najeriya Alo muna jin ka soja. Soja maso, maso kusa domin ba ma jin ka. Gyara wanka da kyau ba ma jinka. Na yanzu muna jinka. na ce anya hajiya hadiza ta zuwa. neman aure ne ko kuma ta sa fuskanta ne saboda tsofin samarikanta su ganta su san cewa ta shigo duniya don ta sasanta bambancin da ke tsakaninta da su da. Me yasa ka ce haka? Saboda zaɓanta da tesis da take nunawa a kan mutane da suke nuna mata interest is becoming all of her. Okay, how? wannan samari na ƙarshe ko kaina Ah, maganganun da ya yi ah, ah, for me ina ganin cewa ba wurin soyayya zai yi ba fa. Eh. Eh. Eh. Amma so da barin ga maka I disagree with that. na understand amma ka manta cewa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da matan shi suka ce wai ya nuna musu wanda ya fi so annabi sallallahu alaihi wasallam yayi adalci ciki bi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi auren soyayya ne fa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya aure just like that bane kaga abin da yasa yawanci saki saki ke yawan zuwa eh, eh, eh, Africa kenan saboda mai shi intention shi ne cewa mata sun yawa okay bari aure wanda na ga dama in saki wanda na ga dama ka understand dina yasa for me so da anan ga wallahi na agree with her na in da ta duba shekarunta ta ce ko waye zo zan aure shi ko waye zo zan accept shi duk ana ita bata ga ma darajar kanta ba kenan fa for me for my thinking gaskiya ne eh amma so so ko dai ko dai ya kaga no i need it ko ya kaga ni <laughs> ka gani soja to <laughs> ba ka soja ne Na'am? Sallallahu Saboda tausayinta ne, saboda shekarunta da shekarun mijinta da ƴaƴanta. Haka. Kuma ya mata addu'a maganar kishinta. Ya roƙa mata Allah sun sauta mata kishi. Ko tana da ƴaƴa ya ce ne. Haka. yana da shekaru. Haka. haka to amma soja tana cikin iyakuri ita ma tana cikin matan da annabi ya ce wallahi na fahimce ka soja amma ita ma tana cikin matan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana so yana so ko ba ta ciki alhamdulillah dalilan da na son babba da shekaru dalilai ne masu ya ya haka ne haka ne Amin Allah taimake soja. Thank you very much wallahi. Amma ajali da shake rage eh, zaben kenan saboda soja su ma sun damu. Kin gane. <laughs> Shesa ajali da ke ma gaskiya ne. Ke ma ki rage zabe. Maganar soja gaskiya ne a nan amma ah, I like the way you are kaman you shouldn't look down upon yourself. You shouldn't look down upon yourself. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola. Na'am kola ya suna garga ake kira? Ah, Malam Buhari nawa. Alhamdulillah Malam Buhari. To Malam Buhari bar mu bi da kai protocol. Shekarun ka nawa? To Malam Buhari ai 38 ma ya zo ta bara zogi saboda ta nuna gaskiya kasan shekarunta ba ta so. Ka yi hakuri, kaji, ka yi hakuri, na ka yazo. Kaji? Muka gama wanda ka yazo. Aji Hadiza, kin ga an fara kusawa fa. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola. Tare da kai kola, ya sunan kirgan ke ake kira? Ok, Malam Anas Aliyu daga Jos. Shekarun ka nawa? <laughs> Kai dai fari gaskiya kawai. Ka tsaya muna daya. Talatin da tara kawai. To, ajiyari da talatin da tara ne fa. Wanga shekara hudu ya baki. Eh, yasa mu ba shi dama ko. Kaki zabe da yawa. eh kwata eh maganar soja nan kuma mu mu mu mu consider maganar da soja ya faɗa eh to malam albarkacin soja bari mu baka dama shin kana da iyali a soja soja ne kawai ya shigo zai cece ku she <laughs> ka gode wa soja to shin kana da iyali baka da iyali Wani aiki kake yi? Eh, amma wani karatu wani aiki kake yi yanzu? Ok, kana siyan gas da kananzir ababen da kake yi yanzu kenan. Alright, Shi yanzu in ka samu dama kai aure ina za ka aje matanka? sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to aji hadiza kinga shi ma bai da iyali goro ne amma kuma yana da aikinsa da yake sayar da gas da kananzir which abin da yake kawo masa income kenan uh, kina ganin mu ba shi dama saboda ke kaɗai ne mu ba shi dama ko dai a'a hello kina ganin mu ba shi dama ko a'a a ba shi dama alright to kace ya ka ba to malam anas shi rubuta sunan ka anas na hadiza muka gama zan baka nan dinta. alright to kai sa soja soja ya zo ya kwace ku ya fanshe ku eh soja ya zo ya fanshe ku to alhamdulillah wani abu ne sauran zabi daya jama'a ku ya kure wannan da ya zo kunce ce ba kwa jin maganarsa wai yana 39 years shi sa an ba shi dama sa'annan kuma bai da iyali bai taba aure ba bai taba aihuwa ba sa'annan kuma aikin ya gama karatu ne yanzu aikin da yake yi yana sayar da gas da kananzir yana sayar da siyarwa ne gas da kananzir ah, ta kuma nuna cewa a ba shi dama to masha Allah assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum. assalamu alaikum. Wa alaikum salam kola ya sunan karga na yake kira? Sarkin zaki. Na'am. Ya gure ina Qatar. Kuma ina magana da gambo. Eh, in ka je ana ma magana an ce ya hankuri to dan gana ne. Akwai respect. Ah, kana ka ce kana katar ya sunan ka? Abdurrashid Suleiman daga Qatar. Okay, Abdurrashid shekarun ka na? Kai. Awa kai kuma Abdurrashid ai nan kuwa yi son kai kuwa. Tati. Eh amma 27 da ka kiyar da 27 ka yi hankuri 27 dai haba kai kuma wannan wannan dai ba shi ta yi magana ni da kai na no no no eh na fahimce ka amma 27 dai dai ita dai kaga nan dai gaskiya bai dace tana 35 years ta nuna cewa kamar tana son wanda ya girme ta ta kawo cikin ka'ida shi za ka yi hankuri <laughs> Iya eh, hankuri, to bari mun kare da ita akwai wanda za ta zo daga baya ta na kasa, ka gane ko? Wannan kaya ka zo, amma wanga dai abu kai kuma kai hankuri. Eh na san, <laughs> na san, bari, <laughs> bari za ka aure ni ba ita za ka, ita ko ta da cewa ka ba ta son yaro, kai hankuri. Eh, insha Allah kaka damu, kaka damu akwai wanda zai zo kaji, ya hankuri. Ya hankuri, ya hankuri, ya hankuri, ya hankuri. Ami ami na gode na gode. <laughs> Ana jawo mai jayuwa kai a dai da sabin jawa ba. Soja da ya zafa shi ku ne mun yadda mun bi maganar soja amma <laughs> don da sabin da soja ka muna hakuri <laughs> wannan da ba mu duka. Eh, gaskiya. sabin eh, da soja ka yi hakuri mun bi maganar ka soja amma tun da sabin da soja ka yi hakuri. ba za mu ba ji hadiza haka ba kola aka ku na ka call ka ka call back uh, um, Haji hadiza tana da last uh, zaɓin da za ta zaɓi na ƙarshe ah Haji hadiza ya kuri bari mu tashi a yanzu insha Allah sauran zaɓin za mu miki daga baya eh saboda wanda za mu yi mata ita kuma nata gaskiya kan mu zo mu ci mun ci mata lokaci Ya ce ta yaushe ne za a sake kira na. A ah, insha Allah na kira ki ai wanda suka zazzabe ki sun kira ki. Eh sun kira ki ki sun kira ki Allah ya yarda. Eh magana kuma Facebook ɗina ai kaga ina maka magana da shi ko? Eh insha Allah kake damu. Yanzu wanda za mu mata daga baya lokaci ya ja ma ni ban sani ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki hakuri. A ah, mun ja mun sha mun shiga lokacin ka sosai. Ki hakuri. Eh. All right. Ah. Okay. Ajiya wawu. wa nake sana fiya kuri ba ni minti uku na zo da ke lafiya yanzu gano kin jaye lokacin ki ya kai ya wuce amma ki sai a aukan na ce ba ni minti uku zo da ke lafiya yanzu nan kin ji alright alright alright okay to jama'a mun tashi na uh, ajiya Khadija uh, ajiya Hadiza kenan mun tashi naki in Allah da bar mu zo na mun ci lokaci sosai kin ji ajiya Hadiza wanda suka zabe ki za su kira ki kin ji Jama, just uh, za mu sauka just two minutes she mu dawo uh, na biyu. Na biyun ita sunanta wawu tana shekara talatin teti za mu zo da ita. Kubar mu sauka za mu kashe kuma mu sake dawowa. Ok, 'yan TikTok in kuna so ku kunwe ku saura? Ku za ku ku saura. Ko ko kashe ba ko ku ku saura ku tiktok ku saura ɗan facebook ku ya san yana mun alƙawari baya ta wallahi sai na ci kutumar ƙoƙarin shi ya yi mun uku kenan